murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma iya jin mu yanar gizo a voa ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. ashirin ga watan Yuni na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa tare da ku barka da sallah fatan kowannen ku ya yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe maudu'in da za mu tattauna a kai batun maganan zancen amana da aminci. Mun san cewa amana wata aba ce wacce take da muhimmanci a rayuwa wasu daga cikin mutane suna ce ginshiki ne ma na rayuwa saboda yayin da ko a zamantakewar aure ko tsakanin abokanta ko tsakanin kawaye ko tsakanin yan uwa idan dai har aka samu daga ciki mai rikon amana da tsoron Allah to za a samu ingantacciyar rayuwa masu kallo da sauraro ku biyo mu sau da kafa ku ci yadda hirarraken za ta kasance tare da manyan bakinmu da na gayyata a a cikin wannan zaure mai tarin albarka na yau da gobe. Na farko dai tambayar da zan yi maka a akai ainihin mecece ake cewa da amana. To an an ce amana wani abu ne wanda ake ba mutum wanda yake kamar na amincewa da yarda da kuma cewa lalle ka tabbatar da nutsuwa a wajen wani da aka ba shi abu ko na kuɗi ne ko na magana ko kuma na wani abu haka misali ka ajiye mu da Allah wani ajiye mu abu kaza zuwa lokaci kaza to a gani to lafi dauka kuma lokacin zai ajiye wannan abun ana ce shi amana ko kuma amana magana na ga maka magana tsakanin da kai ne kaga zama amana a gani to shine abin da zaka ga mutane mutum sirri wato wato baka so wani ya ji ya zama amana kenan ina fata an fahimci wannan shine ma'anar amana to haka kuma tsakanin dan adam dan adam dan aboki da aboki akwai zama irin ta amana tsakanin mace da miji a gidan mijinta kai ma akwai amana tsakanin su wannan shine da farko tukunni kenan saboda haka Allah ke cewa inna Allah ya amuru kuma an tu'addu al amana ila aliya shi yasa Allah ke cewa ina umurtan kuma da kuma da amana zuwa ga masu ita a gani idan an baka abu ajiya misali aka ce wannan amana ne ka ajiye to kaga ba za ka taba shi ba sai dai ka ajiye shi yadda aka baka sai in an zo an karba kaga shi na ga cewa kuma da amana zuwa ga masu ita haka kuma ko da magana mutum ya gaya maka ya ce amana ka gaya wani idan kuma ka gaya wani lokacin ka ce amana saboda haka shi sai ya faɗa ma bai faɗa ya ce maka wannan kai na gaya ka amana kuma shi dole ka maka amana ka jaba ki ka shiru a wani lokaci ne ake sanin cewa wannan mutum da ike tattare da ni ko mai gidana ko kuma ainihi wannan abokina ko kuma ƙawata ta cancanci wato ta cancanci wato na bata amana ko kuma ta san komai nawa a wani lokaci ne ko dai abin zuwa kawai yake yi da yaba hankalin mutum da sauransu wato shi ba wai yaba hankali ba za ga mutum mai hankali ne amma ko bai da amana ba yaba hankali ba ne eh, idan ka ga za ga mutum mai hankali wanda kai tsammanin cewa zai tona asiri ko ba shi mini mai tonon asiri wanda baka tsammanin kuma bai ci zai tona ba shi sai ga zai tona saboda haka ba anan take ba ba goshi ki rubuta shi ba abu ne kurun ya kace kurun sai ce mai kurun kirdado ake yi kawai ko kuma idan ka bincika ka duba ga duk mutumin da bai katsalanda a cikin sha'anin mutane kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mumin husul islam mari ko mala yani daga cikin kyan musulunci mutum bar abin da babu ruwan shi to duk mutumin da kaga yana katsalan da cikin sha'anin mutane to munafiki ne ko ba rike amana ba wannan gaskiya ne kuma ana magana an ba da shafe waye menene ya sunan shi ko kuma me ya faru ina so ya san meye da tushen magana to ka tabbatar wannan mutum munafiki ne kuma sannan ba zai rike amana ba wannan hakan ya hada biyu ga munafinci ga kuma iya rike amana to idan ka ga mutum ya rike yana da wannan sifofin to wannan kaka bashi ma amana dan ka bashi shi ka tabbatar da cewa wallahi bakin mutane zaka je shi ko da ka ce mishi a'a wannan ni da kai ne fa tsakanina da kai ne wallahi ka aikin banza zai je faɗa eh to gara maka ka gaya mishi yawa saboda haka yanzu abin da ake cewa wai kana gani kamar mutum wai mutumin ka ne ko kuma akwai amana tsakanin ku da shi sai ga ka ce ba shi ma zai je ga abokin shi aboki mana da abokin shi kawa tana da kawata kawa ma tana da kawata haka labari yake fita ka kun kun biyu sai ji labari ko duk gari ka gani ka rasa yadda aka fita da magana kuma kai ka ce amana ne ko kin ce mata amana ne amma ta ga kawarta saboda ita ma tana da kawa eh ka gani ko saboda haka irin wannan in dai ba tsakanin ka ma da mutum wanda ka tabbatar da shi ya tara irin wannan sifofin baya katsalan da a cikin sha'anin mutane kuma sa'an nan bai kutse bai cewa meye kaza meye kaza bai sai san cewa komai na mutane sai ya sani eh in ya ga mutum a cikin duhu sai san waye yake labe a cikin duniya to ka ga wannan bai da ina bai. bai da wannan sifofin to wannan zaka yi bashi amana kuma zai iya rikewa to mafi yawanci muna jin mutane suna cewa ana yabawa mutum da rike amana to ya ya kamata mutum ya tafiyar da wannan amanar da aka bashi mai ya kamata ya yi wasu suna iya rikewa wasu kuma ba su iya rikewa to me yake sa mutum har ya ya gagara rike amana ko kuma a samu kuma wannan shi yana da riƙon amana sosai To malama mai to wato shi rashin iya rike amana akwai na farko akwai saurai Akwai saurai akwai kuma rashin gudun duniya. Eh, rashin gudun duniya da kuma rashin tsoro ma. Mutum ya baka abin shi amana maimako ka rike mishi amanan ka ajiye abin ajiya ne ko magana ba za ka ajiye a cikin ka ba tun da ya ce maka amana ce ko kuma ya baka ajiye mun abin nan kafin na zo kuma Allah ya ce inna Allah ya amma inda ko inna Allah ya ce lalle amma inna hada kana mas'ula alƙawari alkawarin da kuma ban tambaya ne sai an tambayi mutane akan shi yawa to kuma an baka amana maimako ka rike shi sai ka je kana abin da kana gan kamar mutum da ya kama ka amana a ba zai zo dauka yanzu ba kuma shi amana yana da wani abu ko wani sharinsa guda daya sai a baka abu abin mutane amma na ke aji ya juma a wajen ka shekara ko wajen wata shida misali ko fiye da haka ma lokacin da shaɗan ya zo ya wasa da hankalin ka je ka taba amana na ka ce bari ka taba ka gani wai za ka mayar ta lokacin sai ya game shi kuma Allah ya turo shi haka shaɗan ya wasa da hankalinka ka gani ko to lokacin nan kai kai wasa in an ce maka abu amana ne to ka tabbatar da ka cire runka kai yanda aka baka ka tabbatar ka kirga ka kan mayar ka rufe to ka ajiye shi a wajen kar ka ta karkoyo ka sa zuciyanka ma akai kuɗi ne misali kar wanda muka ta ya kama ka ce a bari ka ɗauka ka biya bukatan za ka samu kuɗi nan gaba za ka cika masa kar ka yi wannan shaɗan zai ruɗe ka in ya ruɗe kuma wallahi shaga kuma Allah ya turo mai karban kuɗin ko da sun shekara to kaga lokacin da kaga duk kiman ka za faɗi za ka faɗi babu nauyi saboda haka irin wannan abin da yake kawo irin wannan son rai son zuciya da rashin hakuri idan baka da son zuciya baka da kallon an mutane baka da kuma kana baka da rashin baka da kana da rashin hakuri to wannan abun zai yi haka amma ka hada wayannan baka da sore kana da hakurin ka ko dorin tsire kurin ka kawai karin ka zuwa ga Allah Allah zai share maka hawaye lokacin da za ka karbi kayan su su su dauka su ga yanda suka baka koda shekara ne su bin suka ba kayan su haka su dauki abin su to kaga lokacin da ka fita shi sa ke cewa wani na da amana haka ko an magana ne ka ga mutum magana wallahi sai dai kurin a ciki wani na taba ga magana nan a ban taba ji a gari ba a gani to wannan shi ake cewa mutum ko kuma a ce mace amma ya zama to wa bai jika bakin ki duk abin da aka gaya miki zaki je ki faɗa kina Allah Allah gari ya waye amma gari bai waye ba tun da yanzu ma ga hanyar sadarwa zaki dauki waya ki buga wannan ki buga wancan kun ji kuwa ai abin da ya samu wance kuma duk ba magana da alheri ba magana shari to kaga irin wannan duk mutane masu son yada shari ba su da rike amana Hajiya Gimbiya mutane da dama suna maganar cewa yana da wahala a yau a samu wanda yake rike amana mece ce gaskiyar maganar eh, gaskiya amana ka yanzu a mu na yanzu amana ya yi karanci amana ya yi karanci ni a gani na me yake kawo wannan eh, rashin amana son kai yayi yawa ni a gani na ga son kai ne yayi yawa da kuma bayan son kan kuma yana haɗe kuma da rashin sani ya kamata to sai muna ganin cewa mata suna yawan zargin mazajen su misali kamar suna dan alakanta amana da ainihi yanayin zamantakewar aure mun san mazaje an wadata su da yin wato auren mata sama da biyu ko sama da uku ko ba haka ba mun tsaya akan hudu yadda dai addini ta tanadar musu ta tabbatar musu to amma kuma sai muka ga cewa mata suna daukan auren da mazaje suke yi a matsayin cewa sun ci amanar su shin ke a hakan kike dauka gaskiyar magana yau mu mata da yawa za mu gane namiji ba yana ƙara aure na ɗaya don baya son matan shi ne namiji yau yana ƙara aure ba don yana so ya walakanta matan shi ne wa'ansunsu a cikin ɗari na isan ciniki saba'in suna kara aure ba don walakanta matansu ne kuma suna ƙara auren nan ba wai don wancan ta gaza ba ne. abin da an riga an ɗora ma namiji ne wannan abin nan wannan maganan aure hudun na a kansa cewa sai ya yi hudun nan ba wai sai yayi ba in yana da karfin yin sa amma ni na ga cewa ba cin amana ba ne don mace kisan akwai wani yanayin da namiji zai ce mace ina nan da ke ba zan taba kara aure ba aikin wato zamantakewa ya yi daɗi to namiji wani sai furta wa mace wannan amma in ya furta miki wannan kar ki ɗauka a haka kuma ba cin amana ba ne allah ya riga kaddara mana mamazan cewa za su yi aure hudu ni a ganina ba cin amana ba ne gaskiya To ki ana ki tunanin gimbiya mecece cin amana tsakanin ma'aurata? Amana cin amana tsakanin ma'aurata ni a gani na yau kana da mata biyu uku ka danne hakkin ɗaya ko kuma ka danne hakkin balle hakkin uwar gidanka ita ne ka fara kawa da ita ila kuka yi gwagwarmaya kuka yi komai don ka je ka kawo wa'ansu sai ka rinka nuna ita muguwa ne domin kin ga akwai ma'ansu maza kamar da na faɗi a saman nan a cikin maza ɗari za a samu saba'in kin gane ko irin su kawo sun je sun auro mata sun kawo ta amarya ta zo kuma ta rinka nuna gadara a cikin gida shi kuma yana goyon bayan ta to kin ga sun ci amanan wancan shine na sun cin amana da zaka ɗauko kana tare da mata biyu uku ana taka hakkin wata to an ci amanan ta ne shine nake ganin wannan shine babban cin amanan din to a yanayi da ake tafiya batun maganan zancen cin amana mun san cewa ba kawai a zamantakewar aure ake cin amana ba akwai tsakanin kawaye da da da da abokane da sauransu to yaya abin yake kaiwa har ya kai ga a samu miji ko mata ko kuma aboki ko ƙawaye tsakaninsu su fara cin wato amanar junarsu a maimako su rike wannan amanar din. Eh, wasu a cikin ƙawayensu da suke samun su ci suke cin amana ni na gani wani yana nuna son zuciya ne yana faruwa da son zuciya da son kai domin yau idan kana tare da mutum zuciyanka ɗaya ba za ka yi daka ci amanan shi ba ko da ce ka ga ana zagin sa a guri in dai ka san kana tare da shi ba za ka karfi faɗan sannan ba za ka yi da abin da zai dame shi ba kuma idan ya yi maka abu ka ga ce abin nan da ya maka bai cancanta ba za ka zaunar da shi ka gaya mishi dalla dalla wane gashi gashi gashi wa'ansu cin amanan yawancin shi na zuwa ni na yi miki abu amma baki fito fili kin gaya min ba kin je kuma kin gaya ma wata wata ta gaya ma wata har abin kuma ya dawo kunnin kin gani babu amana a nan amma hadda ce muna tinkara muna tinkahon yan uwanmu ko ƙawayenmu mu zauna da su wani abin nan abin nan bai cancanta ba bai yi ba ku bata ko biyu a gurin ku shirya ko biyu a gurin to za ku ji daɗin zamantakewan ku don ba ɗaukan naman eh, ɗan uwanku kuke ku kai waje ba har kuka so mu ɗauka kuka kai wajen nan to wa'ansu ƙawayen baya karko bai zai karko ba domin jite-jite ya fito ciki to kuma kin gama na rashin amanan ɗin kenan. Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu ɗan je hutun rabin lokaci a shakata da wannan. da za ka ɗauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na ubangida na da za ka ɗauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na banda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa cikin gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agince kwana. na eh, bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa. Rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa. gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na gunkowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalam na zannawa gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana gidana da za ka dauki zance to malam akwai bambancin amana ne tsakanin mace da miji da kuma na abokanta ko dai duk amanan ɗaya ne amma dai wato yanayi ne ko kuma fasalin wannan amanar ɗin. to amana ɗaya ce amana ɗaya ce wanda an ba mutum ita ya rike ta kamar da Allah ya umarni sai dai ba akwai bambanci tsakanin tsakanin ma'aurata da kuma abokanta don tsakanin mace da miji akwai abubuwa da yawa na sirri wanda dai ke wuce a tsakaninsu ba lallai bane sai aboki ya ne dai a ce in abu ya samu mutum ko rashin lafiya ko rasuwa wanda ake fara tambaya a duniya ita ce matarsa ka gani matarsa ce ta ta fito ta bada bayani akan abin da yake akwai ko da ma wasu abubuwa ne bashi da shauransu da wasu wasiya in yayi mace za tambaya saboda namiji ya fi hira da matarsa ya fi amincewa da matar kuma ya fi bata wasu maganganu inda matan kirki ce za ta san abubuwa irin nashin da yake wuce kaga wannan akwai da lokacin da kuma ka ce mace ta ce namiji amana kuma kaga ayi ta ma amana sai ce ta wanda kuma alkawarin Allah ne kaga tsakanin kuma akwai tsakanin aboki da aboki yanzu abokantakan da ake kurun ana yi ne fa kurun ba wai aboki abokantakan tsakanin Allah Allah bane ba wani abokantakan Allah Allah ma yanzu hajiya mai wala gaskiya zan ga miki gara ma ka rike matanka kurun ku dinga abin ku ba inda dai matan mai hankali ce amma wadan aboki aboki na shine farko mai tura maka asiri wallahi abokan yanzu shine farko wanda zai fara tura maka ma asiri in ma wani abu ya faru in ma ka bashi amana shine farko mai ci maka amana babu wani abokin Allah annabi yanzu aboki yanzu duk kana da kudin in hannu hannunka da maiko kai ake bi amma ya zama baka da shi a bushe kake to ka tabbatar da cewa fa lalle kai ma ba wani abu ko kallon ka ba ta yi ba saboda haka ba wani magana aboki ma wani abin nan kurun a tsaya kan iyali kawai idan mutane sun gane ma kurun su dogara kan iyalansu in dai iyalan na da hankali su dogara kan iyalansu duk wani abin da za a ja bakin iyalansu amma wani aboki Allah ta muka bashi kai je hada baki ma da mutane ma misalin a amanan kuɗi ne ka baka gaya kowa baka je gaya mishi shi kadai wannan ganganci ne ma wai kana da dukiya kana da ƴaƴanka kana da iyalanka kana da ƴan matanka baka musu baka je ga da aboki aboki sai da baki wallahi za su halaka ka nawa aka yi an yi bewa mun gani aboki ya hada baki ga halaka ka dauki a gurin ya zama nashi ko ka bashi amana baka ba yayanka baka ba matanka kuma kuma yan uwa yan uwanka ba baka ba su ka dauki aboki wa saboda ka amince mishi ta Allah ta kasance ka fadi ka mutu yanzu sai dauki abin kurin ya juya zama nashi na nashi din ne a gani ko tunda ba wanda ya sani ko da wani daga cikin yayan sun sani ya ce a wannan dama baban ku ni nake taimaka mishi ma ka gani ko saboda haka babu wani abokin Allah annabi a yanzu yawa idan kana shi na tare da kai kawai idan baka da shi kuma a zage ka wannan shine to da ka kurun inda Allah ya tsaya ka tsaya a nan in kana da hankali ba in Allah ya tsaye da kan da Allah ya tsaye da kai Allah ya fi ka sanin ya fi ka son kanka ma saboda haka in ya tsaye da kai ka tsaya inda ya tsaye da kan shikenan to mala a tafiyan da muke mun waye gari mata suna yawan zargin mazaje da rashin riƙon amana musamman zaran sun ƙara aure shin kana gani ƙarin aure ke sa wato amana rashin amana ya bidiro tsakanin ma'aurata ajame muna karin aure umarni na Allah ba Allah ne ke ce mana fankihu mata balaku minan nisa matana wa sulasa wa ruba ku aure abin da ya muku dadi daga mata biyu uku hudu a gani daga ma biyun aka fara ma da rashin hali ne ma rashin wajen zama da kuma rashin abubuwa dai gashi nan dai wanda ba a rasawa shine yake sake yin daya yawa amma ga ka yi ka yi biyu in kana kasa kana da yalwa ko ka kara ya zama uku har hudu a gani wannan shine amma za ka yi adalci ba ai rashin adalci ne ma ke sa mutum ya zauna da mace daya a gani ko shine Allah ya ce in ba za ka iya ba ka yi daya kawai yawa to kaga amma wai dan a ce wai dan mutum ya kara mace a ce rashin amana ko kuma rashin wannan ba shi bane ba wannan magana bane ba ka take ba wallahi ba nan take ba sai dai kurun abin da yake akwai matan ne da suke daukan wani abin ya zama wani abu daban eh amma Allah tuba in dai son dadin duniya ne rayuwar duniya Allah tuba Allah ka ce zugilin nasu hubbu shahawati minan nisa an kawata wa namiji mutum so da eh, sha'awa na mata to Allah tuba kana da mace ɗaya kamar idon bai ko kuma kamar rai ina wani soyayya zaka bude da ta tafi ko kuma ta lafiya ko kuma ta yi abin nan wani abu dai aka wani aka sai aka samu amma kana wannan anan zaka tabbatar da cewa wa mai son ka na gaskiya wa mai son ka na munafinci ma don akwai son munafinci ana zama da kai ne ha gobe ne kawai ka gani yau shi wallahi shine akwai irin ha a gudu ana zama da kai ne kura amma ga ga wancan ga ga yake tata yaka ya take maka waye wa take kula da lafiyan ka take kula da waye da su na komai naka amma wannan komai na taban zaka je dauka magana ma ya ba maka magana ya zaka da ta bayan da zaka yi yana ga saboda ta riga ta kama gida har ga haihu na manya tana wani wani zaka da babu soyayya a wajen ta haka suke dauka to ka gani to wannan kuma ita kuma tana tata ka to kaga an karanta mata biyu uku hudu to a lokacin zaka tabbatar da cewa waye na gaskiya mai son ka da gaskiya mai son ka da ƙarya ta gani ko saboda aka ba wai rashin amana ne sai dai a wajen matan ne rashin amana saboda mutum miji ya kara miki eh, mace ki ce rashin amana za ki ci mishi amana to wannan shi ta bangaren ku amma wajen namiji kan wannan ya bi umarnin Allah ne ina fata kin fahimta umarin Allah ne umarnin Allah ko dole za a bi umarnin Allah duk mutum ko na duniya yana so kamar da na kawo miki wancan aya yana so ya samu mata biyu zuwa uku hudu sai dan bai da shi bai da hali wallahi in baka da hali ne to lokacin shi ka tsaya da Allah ya tsaye kamar da na fara dazu amma kana da hali kana da wajen zama kana da karfin mazakuta eh za ka ba kowa hakinta to lokacin nan kai mata hudun ka yayi ba daidai kaga lokacin da baka da matsala yawwa wannan shine gaskiyar lamari to yanzu kuma kamar a cikin al'ummar na musulmai mun san kuma cewa ainihi aure kaddara ce to sai ki gani yayin da misali kawaye suna nan su bi suna jituwa sosai to bayan jituwan da suke yi aminan juna ne kuma akwai aminci tsakaninsu da mutuntawa to amma kuma cikin allah da ikonsa sai daga baya sai mu ji cewa mijin ita wannan kawar ya zo ya auri ita wannan kawar din to kowa ya san dai kaddara na iyaye ya riga fata to amma sai kuma daga baya bayan ya aure ita kawar wannan sai mu ji a al'ummar musulmai baki daya hausa fulani sai mu ji kuma ana maganar cewa an ci amana to yaya gaskiyar maganar ta a'a gaskiyar magana ita ce ni ana wa gani namiji kina mutunci da kawanki ya zo ya aure ki to anan kuma ai kawantaccen kawan ƙawancen kuɗin zai kuma yin karfi domin in kin bincika za a faɗi gaskiya kaso saba'in kika ga namiji ya auri kawa to daman su riga sun shirya tun kafin ta yi ƙawa da wannan in ta siyasa suka riga suka wa'an sun sun suka riga suka yi suna nan da mijin sai kokarin haɗa ki da matan ki ko a zama kawa ko wani abu in aka zama kawan nan ana ci gaba da abin nan to matan ita kuma bata sani haka yake tafiya ba yake ga an aura to wani su kuma an sun su kuma ki gani ya ga zamantakewan din da matan ya yi yana burge shi don shi namiji a gumace abinda da take yake burge ta a nan ne hankali shi ke karkata a kanta yau mace ba za ta rinka yin abin da bai dace ba namiji ya ce zai hankali shi zai karkata gurin ta ba zai yiwu ba ya ga zamantakewan shi da matan nan ya yana burge shi to shi a ganin shi yana cewa in ya auren nan shine zai sa su su yi zaman lafiya to a gurin mai hankali kuma wa'ansu suna zama lafiya sosai to agun wanda kuma ba su fahimci yadda abin din yake ba sai sa saka musu wai cin amana ne amma inda mijin zai yi kuma ya san matan shi din tana da ta yi mu ce eh ta yi karatun asu hadisai to sai ta ga cewa sauki ne don aka ce akan a ka wanda baka sani ba wanda an ka wanda ka sani don zaka san yadda za ku zauna da ita To masu sauraron mu yau kuma za mu garzaya wajen hajiya Zainabu wacce ita za ta sanya mana abu a cikin tukunya a yau. Za mu ji gareta menene za ta yi mana na wannan mako. Hajiya Zainabu assalamu alaikum. To me ki sanya mana a cikin tukunya wannan makon ɗin? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malama Maimunatu. To abin da zan girka muku shine miyan yakuwa. To yanzu ga duk abin da zan yi zan girka muku shine ga ganyen yakuwa na ga nama ga busasshen kifi ga mai ga albasa ga tafannuwa ga tattasai na duka gashi nan abin da zan yi da shinkafa shinkafa kuma wanda yake kwaye-kwaye ne ba niƙaƙƙe ba ne shi ma shinkafar na wanke na jiƙa shi yana na gefe nan yanzu abin da zan fara da shi zan fara da ganye na wanke ganye na na tsinke na yanka ganye na ɗora shi a wuta zan tafasa ganye bayan na tafasa ganye na wanke shi saboda tsamin nan ya fita akwai wanda suke so da tsami akwai kuma wanda ba sa so da tsami kamar ni kaina ban cika son shi da tsami ba na wanke ganye na tas na ajiye shi a gefe yanzu na ɗauki nama na dama na riga na ci da nama dukka na wanke shi tas da shi busasshen kifi yanzu na ɗauka na haɗa su don ya nuna da kyau da shi busasshen kifi ɗin na fara sa mai na yanzu na ɗauko nama na zo na zuba na ɗauko busasshen kifi na zuba don ya nuna da kyau duk da busasshen kifin ɗin dan ƙara masa ɗan ruwa don ya nuna da kyau yana wuta yanzu shi kan ina nuna na ɗauki gidana ta wancan ɓaryan resho yanzu na saka ina soya gida na soya gida na tas shi ma na cicire bawon din na je na baka ci bawon din yanzu haka na zo da shi na nike shi ta shi ma na saka shi a gefe yanzu na ɗauki su albasa na da su tattasai da su tafannuwa na wanwanke shi shi ma gashi shi na saka shi a gefe zan nika shi shi ma yanzu haka shi ma na nike shi na ajiye shi a gefe yanzu nama na wuta ina nuna nama ya soyu yanzu ya nuna sosai yanzu zan ɗauki albasa nan da na niƙe da na niƙa shi zan zuba a ciki bayan na zuba a ciki dan ɗauki ɗan gishiri dan zuba don akwai wanda ba su cika son gishiri da yawa a miya ba na ɗauki ɗan gishiri kaɗan na fara dama ɗan zubawa kafin in saka nama yanzu na zuba su waɗannan albasan da na mika zan bashi kuma ya soyu bayan ya soyu sosai yan shan ɗauki ruwan sanwa yanzu shan zuba bayan na zuba ruwan sanwa ya so mu tafasa yan shan ɗauko sinadarin ɗanɗano yan shan saka a ciki shan ɗauki gyada na shan in zuba in bar shi a wuta ya ɓararraka su sai gafin gida nan ya fita na sa su tattasai na duka a ciki ba a kowanne ba sa son ba sa son ba sa cin barkono yanzu shi na harba shi a cikin sanwan din shi tattasan din ya tafasa sosai na saka yanzu gida ya tafasa sosai da gida in gafin ya fita sosai bayan ya fita yanzu na wanke yakuwa na ta sina na gefe yanzu na zufa na zuba yakuwa na na saka na wanke shinkafa na da kyau shi kuma na ɗora shi a wancan sha shi kuma ban saka mishi wuta da yawa dan wuta dan daidai don ya nuna a hankali bayan ya kwana na nuna sanwa ya fita eh, gafin ya fita ya nuna na sauke yanzu na je na duba tuwo shi ma shinkafa ya yi laushi gwanin sha'awa yanzu shi ma na ɗauki shinkafan yanzu na tuƙe shi sosai domin yana so ruwan da yake ciki in ya bushe sosai don shi ka tuke abinka don baka bar ruwan ya sai dinga wani irin a hannu bayan ya bushe sosai yanzu na tuke tuke shi tas bayan na tuƙe yanzu akwai tasa shan in ba kowa da kowa da suke gida babba su haka nake nawa miyan yakuwa miyan gargajiya ba na son kayan abin nan da yawa a ciki ba na so na son shi haka nan don ya fi daɗi hakan nan ke malama maimunatu yau abincin da na kama kenan miyan yakuwa da tuwon shinkafa ta kawo mana miyan ya kowa ni da tuwon shinkafa to da fatan kun ji daɗin wannan dafuwar sai wani mako idan allah mai kowa mai komai ya su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Toma Dalla a gaida ta Sado. Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci. a madadin dukkanin bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai an ku. Muryar Amurka yau ta kwarai ba za su bari